أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Shin ba su ga yadda Allah yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa ba don jarrabawa ga bawan, shin zai gode ko dai zai yi butulci. kuma ya ƙuntata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa don jarrabawa a gare shi, ya ga shin zai yi haƙuri ko kuwa zai yi fushi, tabbas cikin yalwata arziki ga wasu da kuma ƙuntata shi ga wasu, akwai dalilai ga muminai akan tausayin Allah da jin kansa.